masu kallon mu barka mu da kasancewa tare da ku a yau za mu nuna muku yadda za ka siya waya daga aliexpress waya kuma mai araha da sauƙi idan wannan shine karin farko da ka ziyarci wannan shafin namu so ka danna subscribe sannan kuma ka danna ƙararrawa yadda za a sanar da kai da zarar mun ɗora a sabon bidiyon namu a wannan shine aliexpress kamar yadda kuke gani aliexpress kuma wuri ne wanda ake siyan kaya ta online kuma lalle idan ka siya kayanka babu makawa za su zo zuwa gare ka insha Allah don nima nan eh, ina gaya muku wallahi na siya kaya daga aliexpress kuma sun zo gare ni ba ɗaya ba ba bi ba yanzu haka ma akwai kaya na wanda suke akan hanya kuma ina sa da insha Allah za su zo nan ba da daɗewa ba a wayan da zamu nuna muku a aliexpress wadda za ka siya ta da sauki ita ce eh, so ga wayan nan abinda ake sai da wannan wayan naira dubu goma sha uku da ɗari uku da talatin da biyu da ɗigo ɗaya da ashirin da bakwai eh, idan muka ce dai a takaice za mu iya cewa wayan ba za ta wuce naira dubu goma sha uku da ɗari hudu ba um, so ita kuma wannan wayan eh, waya ne mai aminci saboda ram dinta 6 gig ne kamar yadda kuke gani 6 gig ram ne take da shi kafin kuma uh, tana da 128 gig eh, girman kwakwalwanta kenan uh, girman kwakwalwanta uh, ah, tana da uh, memory 128 a kanta kuma ita wayan smartphones ne kamar yadda kowa ya sani kafin layi biyu ne take amfani da shi kuma za a iya sa mata a, a memory so bari mu duba wayan kafin mu duba capacity dinta wannan shine gaban wayan da kuma kyamarorin da suke a bayanta za ku iya gani kafin ga ɗayan bangaren kuma ainihin yadda wayan take kenan um, kafin wannan kuma eh, processor ɗin wayan ne wato 8 ne processor ɗin ta 8 ne normally daman duk yawancin wayoyi 8 processor ne suke da shi so ita ma gashi nan tana da 8 processor ɗin kamar yadda kuke gani kafin kuma ga ɗayan ɓangaren screen tana da wato uh, ah, fingerprint wato uh, ita ma wayan fingerprint je kuma Eh, ga ɗayan ɓangaren nata kafin ga kuma ɓangaren wurin da hoto yake wanda za ka ga hotonta kuma hotonta mai aminci ne kafin sai kuma cameron wayan tana da 8.0 mp front camera ɗin kenan yawancin wayoyi gaskiya komai tsadan su za ka ga 8. mp ne suke da shi kafin bayan su kuma 13. mp ne ita ma kuma wannan wayan haka take so za ka iya siyan wannan wayan a naira dubu goma sha uku da ɗari hudu kuma za ta zo gare ka insha Allahu ba tare da wani eh, tantama ba ga abubuwan da wayan nan girman screen ɗin wayan 5.8 ne kuma tana da tana da gane mutum ta fuska misali idan wayan ka ne wayan ka ne gashi nan kuma eh, ram ɗinta 6 gig ne sai kuma memory card ɗinta da yake a kanta 128 gig uh, waya ne da take da aminci musamman in kana kallo da ita za ka ji daɗin yadda kake kallon da ita ga abubuwan da wayan ta ɗauka kenan cpu ɗinta mt 676 uh, wancan da muka yi magana processor ɗin 8 kenan sai screen size ɗinta 5.8 camera front ɗinta kuma 8 mp ne real camera ta baya kenan shine 13 mp kuma network ɗinta 4g ne network kuma dual card ɗinta da kuma ah, memory card ɗinta da kuma uh, sunasunan da take ɗauka a uh, ta 4800 ne kamar yadda yawancin wayoyi gaskiya ba sa wuce haka wasu su kai 5 wasu su kai 6 to amma wannan uh, ah, 4800 ne kuma android 10 ne version 10 ne waya kafin kuma uh, 43 plus model ɗinta kenan 43 plus ram ɗin ta 6 gig kamar yadda muka faɗa a baya sai kuma ta 128 gig to abinda in ka sai wayan abinda zai zo shine eh, abinda za ta zo maka shine eh, za ta zo maka smartphone ɗin complete za ta zo da kuma sauran abubuwa kamar yadda kuke gani a haka to idan ka zo nan a inda za in kana son ka siya wayan za ka danna daga ina kake so ka siya normally yawan lokacin idan aka danna daga inda ake so a siya a kudin wuyoyin yake yana canzawa to amma bari mu gani wannan za mu ce za mu ɗauki china so kuma za mu zo mu ɗauki wani kala ne ma muke so so ita wannan wayan babu abin da ya canza a idan zaka zaka zaka siye ta zaka siye ta akan naira dubu goma sha uku da ɗari uku da talatin da biyu so sai dai kuma eh, yau za ka danna bai? so idan ka danna buy idan ba ka yi rijista ba a za ka ce idan ka yi register to shikenan za ka tafi inda ka yi register ka sai ka siya kawai a kai kamar ni yanzu na yi register yanzu so kawai ya riga ya wuce saboda <clears throat> ya wuce account ɗina so ita bayan yanzu na riga na turo ta tana ina ne tana kunganta nan wurin $34.96 dollars shine zai bada wancan kuɗin da da da muka yi magana to idan kana so kai placing ɗin order kawai abinda kai za ka za zo nan ne ka riga ka yi register sai kai placing ɗin order za ku iya gani ga adireshin dina nan a sama eh, eh, inda za a kawo mun wayan kenan so za su kawo ta har wurin da nake babu tantama kuma a ɗan ƙanƙanan lokaci ah, to haka ne za ka siya wannan wayan da kuɗi mai arha kuma uh, ba tare da bata lokaci ba za ta zo gare ka insha Allah so muna fatan wanda suka siya Allah ya sa kuma ta zo kuma ta zo cikin sa'a mun gode ku danna mana subscribe domin jiran sababbin bidiyon mu da suke zuwa nan gaba